أما بعد فيا أيها المسلمون فقد كنا طوال قرابة تسعين يوما نتفيق ظلال الأشهر الحرم منذ شهر ذي القعدة وبالحجة والمحرم من شهر الله قد خرجنا لنستقبل أشهرا من طراز آخر أولها صهر شهر صفر وهو شهر من الشهور لم يرد في خصوصه فضل ولا فضيلة فوظيفته كوظيفة سائر الشهور وهي استقباله بالدعاء المأثور وصوم غرره وسرره وثلاثة أيام منه وأيامه البيض وأيام الاثنين والخميس منه مع التزام الواجبات واجتناب المنهيات والتزلف إلى الله تعالى بالباقيات الصالحات والإحسان إلى العباد بحسب الوسع والطاقة ولكن شهر سفر كان وربما لا يزال من الأشهر التي يعشش الشيطان فيه وعنه من وساوسه في أذهان بعض ضعاف الإيمان وناقص العلم من المسلمين فيزرع في نفوسهم ما يوهن إيمانهم بقدرة الله تعالى المطلقة على تسيير الأمور فيتشاءمون به ويتطيرون وإنه لمن كمال التوحيد اعتقاد العبد بأنه لا يجري في الكون شيء إلا بإذن الله وعلمه وتحت سمعه وبصره وأنه قد جعل لكل شيء سببا وأنه لا يحدث شيء أنفا ولا يؤثر شيء في شيء إلا بقضاء الله وقدره ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ومن هنا أمر الله تعالى بالتوكل عليه وحده عند العزم والإقدام على كل أمر مباح قال عز من قائل في وصية غالية للحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة والتشاؤم بسفر عن الإسلام والمسلمين فقال لا عدوى ولا صفر ولا هامة متفق عليه ووصفه بكونه شركا بالله عز وجل فقال الطيرة شرك الطيرة شرك قالها ثلاثا وقد شرع الإسلام لعلاج التشاؤم بشهر صفر وغيره أدوية ناجعة لينجو المرء بدينه من الشرك وعقله من الخرافات تتمثل في خمسة أمور هي أولا الذكر عند رؤية هلال صفر بهذا الدعاء اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله ثانيا الدعاء حين يهجس في القلب هاجس التشاؤم أو يقع فيه بقوله اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك فذلك كفارة لما اقترف التشاء لمن اقترف التشاؤم بصفر, بصفر وغيره ثالثا التوكل على الله وعدم الاعتداد بذلك الهاجس واعتباره من وساوس الشيطان فقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب عرفهم بأنهم الذين لا يسترقون ولا يكسوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون رابعا المضي لما عزم عليه المرء من سفر أو نكاح أو زيارة أو ما شاء من مباح في ليل أو نهار بعد افتخارة الله عز وجل خامسا الفأل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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Oh you brothers and sisters in Islam, I urge you just as I urge myself and as follows to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings. We have been living in the past three months within the sacred month. Now we are transiting into another set of months with some differences, the first of which is the month of Safar. This is one of the months of Allah subhanahu wa ta'ala which no specific text in the Quran or in the hadith of the noble prophet sallallahu alaihi wasallam identified its virtue or an act of righteousness to be specifically done in it therefore what is expected of all of us in it is what is generally expected in each and every other month to live in it in peace with Allah, with ourselves, and with our fellow creatures, human beings and other living things in our surroundings. We should start by welcoming it with the dua that the Prophet ﷺ taught us whenever we see the Christian of any man. By fasting, it First three days and its last three days. Or fasting three days in each. Or fasting is 13th, 14th and 15th. And fasting Mondays and Thursdays of each in full subservience and observance of our obligations and distancing ourselves from all kinds of abominations and seeking nearness through supererogatory and voluntary acts of worship to Allah subhanahu wa ta'ala and through uh, kindness and generosity to humanity to the best of our ability. These are the obligations expected of a Muslim in the month of Safar and similar months. However, the month of Suffer have been taken by some in the past and maybe see some others even in the current moment as a period of superstition. So they will not initiate business in it. They will not marry in it. They will not travel in it. Shaitan uses the month of Safar to spread his whisperings to the weak-fated and the ignoramuses among people. The Quran condemns all acts of superstition and attached it to the non-Muslims. The Prophet ﷺ also exonerated Muslims from any kind of superstition uh, superstitious belief. He said, there is no superstition in religion. He said, those who engage in superstition are not part of us. لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرُ And the Prophet ﷺ gave us some antidotes against superstition and superstitious belief, especially superstition with the month of Safar. The first is to meditate and call upon Allah subhanahu wa ta'ala whenever the crescent is sighted by saying Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbuna wa rabbuka Allah second is to pray to Allah subhanahu wa ta'ala whenever you feel as if you will fall into superstition with Rajab or even if you have fallen pray to Allah subhanahu wa ta'ala to deliver you from any kind of superstition by saying Allahumma la tayra illa tayruk wa la khayra illa khayruk wa la ilaha ghayruk thirdly is to depend completely upon Allah subhanahu wa ta'ala and never consider any imagination that may lead you to superstition consider it as mere whispering of the Satan so that you are among the 70,000 that the Prophet ﷺ said will be admitted into paradise without accountability. And he defined them as those who do not partake in any act of superstition and they depend completely in all their activities upon Allah subhanahu wa ta'ala. The first is to go ahead. Do what superstition is asking you not to do. Forget about it. Do it. Whether it is marriage, whether it is visitation, whether it is traveling, whether it is um, going to a new house, or whatever that is halal, whether in the night or in the afternoon after doing only the istikhara, which is normal. Five is that we should always have a uh, <clears throat> good omen the Prophet said, there is no superstition. The best is good omen. They asked him, what is good omen? He said, positive words that you will hear from one another. Let's spread positivity and avoid all kinds of negativity and depend on Allah subhanahu wa ta'ala. These are the antidote for superstition in Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala shield and guard us against any act or thought of superstition in our thoughts and in our actions. Allahumma amin. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai. Muna neman agajinsa, muna neman shiryarsa, muna neman tsarinsa daga sharrin kawunan mu, daga sharrin mugayen ayyukan mu. duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya sai batar da shi duk wanda Allah ya kale shi bata babu wanda ya sai shiryar da shi muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanci bauta ba ce Allah madaukakin sarki shi kadai ne ba shi da abokin tarayya muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawa Allah ne manzon Allah shiga makan annabawa sai da abincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka fitar da cikin sarki da ta zuwa ran tashin alkiyama ya ku al'umma musulmi ina mana wasiya kamar kullum da wasiyar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallama cewa mu ji tsoron Allah a dukkanin ayyukan mu a kowane lokaci a kowane irin yanayi ya ku musulmi bayin Allah marayu sama da kwana 90 a yanayi na wato ainihin alfarma muna cikin watanni masu alfarma tun daga watan zulqaida har zulhijja har muharram mun kuma tunatar da mu dangane da abin da ya wajaba ko ake so a kanmu mu yi a waɗannan watanni masu alfarma gashi yanzu mun shiga waɗansu nau'ukan na watanni masu tsari na daban na farkon su shine wannan wata watan safar da muke ciki wata ne daga cikin watanni babu wani abu da ya zo keɓaɓɓe na alkur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake gaya mana falalansa ko falalan yin wani aiki na musamman a cikinsa don haka aikin da ake bukata musulmi ya wanzantar a wannan wata shine irin ayyukan da ake bukata a duk sauran watannin ba tare da keɓancewa ta musamman ba wato fuskantar watan da addu'a wata annabi ya koyar wanda za mu ji na biyu yawaita azumi a ciki wato ko a farko ko a ƙarshe ko azumin kwana uku kaɗai a cikin watan ko azumin kwanakinsa na dararraki masu haske ko azumin litinin da alhamis na wata tare da ayyuka na wajibi da nisantar ayyuka na haram da kuma neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki da hanyar aikata ayyuka na kwarai mustahabbai na salloli da sauran ayyuka na ibada musamman kyautata ma bayan Allah madaukakin sarki gwargwadon hali da iyawa ta dai wannan wata watan safa ya keɓanta da wani abu da mutanen jahiliya suka kasance suna yi kuma ya zarce har yarin yi waɗansu daga cikin masu raunin imani da ƙarancin ilimi ma cikin musulmi wannan shi ne canfi da waɗansu suke yi da wannan wata ta yadda ba za su fara waɗansu ayyuka na alkhairi a ciki ba kamar aure kamar tafiya kamar buɗe shago kamar tarewa a gida da makamantansu Allah madaukakin sarki ya kore canfi daga addinin musulunci ya jingina shi da kafirai ne annabi alayhi salatu wassalam shi ma ya kore wannan aqida dangane da musulunci da musulmi har yace duk wanda yayi tamfi ko yace aka tamfa shi waɗannan ba sa tare da mu ba sa cikin mu annabi alayhi salatu wassalam ya siffanta shamfi da cewa shirka ne domin tasgaro ne da tawaye ne wajen dogaro ga Allah madaukakin sarki sannan musulunci ya bamu magani na wato ainihin camfi a duk lokacin da mutum ya ji kamar zai camfa wani abu ko ma ya fada bisa camfi ɗin, to ga abubuwan da ya dace musamman dangane da wannan wata watan safar ga abubuwa guda biyar a dunkule na farko abin da zai magance maka ya ɗauke maka aƙidar camfa watan safar shine na farko lokacin da ka ga ah, jinjirin watan safar in ba ka yi ba kafin yau da mun riga mun shiga cikin safar ɗin yau da yamma in ka gan shi ka yi wannan addu’ar ka ce Allahumma a hinnahu alaina biliyumni wal imani wa salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah ma'anarta ya Allah ina roƙonka maga wannan wata cikin albarka imani aminci da musulunci da ka kalli wata ka ce da kai da ni mahalicinmu shi ne Allah maɗaukacin sarki abu na biyu duk lokacin da wani abu na canfi ya ɗamfaru a zuciyarka ko ka faɗa ciki to ka roƙi Allah maɗaukacin sarki ya fitar da kai daga wannan mummunan rabi annabi alayhi salatu wassalam ya koyar da wannan addu'a kace Allahumma la tayra illa tayruk wa la khayra illa khayruk wa la ilaha ghayruk abu na uku ka zanto mai dogaro a kan Allah madaukakin sarki a duk lokacin da ka kudura yin wani abu ka dauka cewa Allah zai maka jagora duk lokacin da ka ji wani abu ya damfaru cewa anya ya dace a fara a wannan watan kuwa ba a bari ba sai daga lokaci kaza wannan ka yi watsi da waɗannan ka ɗauka wasu wasi ne na wato ainihin shaidan idan ka yi wannan to kana da can ka samu shiga cikin mutane dubu saba'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba sai ya bayyana su cewa su ne waɗanda ba sa tawaida ba sa yin alkayu kuma ba sa wato ainihin ah, ba sa yin lalas ba sa yin kuma champion kuma suna dogaro ɗari bisa ɗari akan Allah madaukakin sarki abu na hudu shine duk abin da kai azama kai dam to je ka shi gaba da yinsa tafiya ne aure ne ziyara ne ko ma menene wanda yake na halal a kowane irin yanayi na dare ko na rana bayan ka ne zaɓin Allah madaukin sarki a kai abu na biyar shi ne abinda Allah yake so mazanto koyaushe masu fatan alheri idan ka zanto mai fatan alheri wannan shine alfalu to wannan zai gudar maka da duk wani irin nau'i na camfi domin abinda kake bege abinda ke ranka abinda kake furtawa shine alheri da fatan alheri to sai Allah madaukakin sarki ya gudanar da alheran a wato ainihin duk abinda ka tambaru da shi sai Allah madaukakin sarki ya yalwata maka ya bude maka ya dauke maka kowanne irin bakin ciki da kowanne irin mummunan abu ya kuwa al'ummar musulmi mu kasance koyaushe masu fatan alkhairi da nisantan mummunan fata da sharri a cikin tunaninmu da ayyukanmu da maganganunmu sai Allah madaukakin sarki ya albarkace mu ya sa mana alkhairi a dukkan al'amuranmu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zama lafiya ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa ta mu wannan jami'a ta mu Allah ya kara mata albarka Allah ya kara jagoranci ma ta Allah madaukakin sarki ya kare mu daga kowane irin mummunan yanayi Allah madaukakin sarki ya tabbatar da daga dagan mu bisa kan gaskiya da biyayya ga Allah da manzon sallallahu alaihi wasallama a dukkan al'amuran mu إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله